kimanin kwanaki uku da sake saka dokar hana zirga-zirga a garin Kaduna da kewaye. Gwamnatin jihar ta Kaduna ta sake sanar da sassauta dokar daga karfe shidan safiya zuwa karfe biyar na yamma kullum. Mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ne ya yi ƙarin haske game da wannan mataki. Yau 28 ga watan Oktoba a cikin wannan shekarar da muke ciki, Majalisar Tsaro ta jihar Kaduna ta ba da damar fita daga karfe biyun rana zuwa karfe biyar na yamma idan allah ya kai rai gobe litinin 29 ga watan oktoba duk a ci wannan shekarar da muke ciki za a fara fita yomi daga karfe shida na safe zuwa karfe biyar na maraici muna amfani da wannan damar mu yi kira ga daukacin al'ummar cikin garin kaduna da kewaye da su biyayya da wannan umarnin da aka bada idan da wani canji ko wani sanarwa insha Allah za mu gayyace ku 'yan jaridu mu maku bayani. Wasu daga cikin al'ummar da wannan dokar hana zirga-zirga ta ritsa da su dai sun koka. sannan suka nuna buƙatar ganin an rungumi zaman lafiya a matsayin mafita. Suna na Hamis Haruna Idris wanda aka sani da Hamisu Okocha. To alhamdulillah gaskiya wannan daga dokan da aka yi mun ji daɗin shi. kuma ba kowa suke cikin wahala ba dama in ana cin wannan kofi irin talakawa duk da wa'in suna cewa yan siyasa ne su kuma wannan yan siyasa ba kowa take komawa tana kowa kan talaka ne saboda ka talaka ya dace gane cewa a zauna zaman lafiya wa'annan 'yan siyasan da in suka sa ku kuka yi ba inda za a yi su su je su yi da kansu su ma 'yan su ma ba masu anan wajen suna da Kaduna ne kawai suna siyasa amma 'yan su suna kasan waje sun basu amma sun baku kuna ta bige bige saboda wannan ana cikin wahala wannan abu amma ɗage wannan insha Allah mutane zauna lafiya kada su ƙara yin wa'insu abubuwa wanda zai kawo hayaniya a zauna lafiya sunana Hamisu Tsiga gaskiya maganar ɗage doka ta yi mana daɗi kuma muna kira ga dukkan 'yan uwanmu talakawa kowa ya yi haƙuri mu zauna lafiya saboda wannan doka kanmu take komawa ya kamata mu yi haƙuri ko wani ya ziga mu karmi wannan fada kamar ni yanzu ni direba ne mota an kulle ni a rufanare ina so in tafi aiki ba tafiya aiki ina buƙatar kuɗaɗe da zan yi hidindimin gidana babu an dakatar da ni ina kira ga 'yan uwana don Allah kowa ya yi ma kansa faɗa mu kiyayi faɗace-faɗacen nan mu zauna lafiya Suna na Samaila Abubakar. Mm, gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi saboda gaskiya da aka sanya dokar nan muna cikin takura muna cikin matsi gaskiya saboda mu talakawa ne sai mun je mun nemo abin da zamu ci yau sannan mu je mu nemo kuma na gobe to an saka wannan doka mun shiga wani hali alhamdulillah gaskiya muna farin ciki matukar gaske sannan kuma gaskiya muna kira ga gwamnati ta mai da hankali akan waɗanda suke da hannu cikin sa wannan rikici suke haddasa mana wannan masifa a kama su a hukunta su kowane ne domin menene don rashin hukunta waɗanda suke da hannu cikin irin waɗannan matsaloli suke kawo a sake ci gaba da irin wannan nan gaba sau uku kenan dai cikin mako guda gwamnatin jihar kaduna na sanya dokar hana zirga-zirga da sassauta ta biyo bayan rudanin da ya kawo guje-guje a wasu sassan jihar kaduna kuma tambayar da wasu al'umma ke yi ita ce shin ko saka wannan doka zai iya taimakawa wajen ganin al'ummar jihar kaduna sun rungumi zaman lafiya da juna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya